kuma ita siyasa gaba ɗaya in ka ɗauko ta dama ga baki ɗaya mutane ne iri guda ɗaya bambancin fati ne daga nan sai ka koma nan daga nan sai ka koma nan shi yasa ma a wannan gaban na zo nake kira ga mai girma gwamnan jihar Kano akwai yaro matashi na matasa wanda yake ayyuka babu dare babu rana na jin kai wanda yake yin abu da daman sagun shi bata sani ba yake taimakon mutane muke kira da yawun mu. ta ƙungiyar Tidin Mun Tsira Zango wat Kano State Nigeria da mai girma gwamna da ka duba wannan koken namu a ɗauki wannan yaro Alhaji Muhammadu Hanza Zango da a yi masa babbar kujera ko da SA ne na gwamna akan matasa domin irin gudunmawar da ya bayar a cikin wannan unguwa da ma jiha baki ɗaya.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 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan ya yalwata zukatan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da tsoron shi da kuma abubuwa na falala da buɗe muna roƙon Allah ya saukar da shi ga al'ummar wannan jiha da ma ƙasa baki ɗaya. To bayan haka tun bayan da iya cewa a ɓangaren gawuna a jam'iyyar ku ta APC kuka sha ƙasa aka ga da sauran ku da ire-iren ku matasa masu yin magana a social media kun yi shiru hmm. wasu na cewa goyon ku ne suka sanyi wasu kuma na cewa a kun fara shirin nema wa kanku koma ne dan APC nan fa ba za ta kai muku ba to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man abada magana ta gaskiya an yi zaɓe an yi harkar kotu kuma an sauka so kuma Allah ya zo ya tabbatar da alkhairi babban dama abin da ya zo ya kawo ni wannan gidan rediyo shine mu fara gode wa Allah bisa abin da muka nema gare shi ba mu samu ba sannan mu ƙara gode mishi karo na biyu akan abin da ya hukunta a gare mu mu musulmai ne sannan kuma mu 'yan adam ne sannan kuma mun yi imani da ƙaddara mai kyau da mara kyau kamar yadda shi jagoran ma da wanda duk sanmu da abin ya riga da ya fi mu kuma ya ɗauki tawakali balantana mu kuma karan miya to addu'a da muke yi Allah ya riko da hannun ita wannan gwamnati abubuwan da ɗauko na alkhairi Allah ya ba ta ikon cikawa abubuwan da kuma ya zamto na akasi ne ma ka Allah ya bata ikon aiwatar cewa kin ana maganar tawakkali ku rika shiru da bakin ku duba da ko kuka ki tawakkalin nan kuka je kotu kuka yi ta murna ku da farin ciki kun yi nasara a karan farko karo na biyu ma kuka yi ta celebration kuna faɗan maganganu sai gashi kuma kun ji wai abinda suke cewa wai kun ƙi yin tawakkali kun yi tawakkalin Justice Okoro tawakkali ai shi haka Allah ya faɗa wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amran qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara kuma Allah ya faɗa isi dukan mutumin da yi tawakkali a gare shi bisa wata mummunar kaddara hakika Allah zai ba shi mafita a nan gaba so ita mafita tana da yawa musamman a harkar siyasa sai ka ga da yawa inda ma ka ji kai maya ka sha wahala mafitar ta kama ba a nan take ba sai ya ga inda kake adawa da shi din ma sai ka ga mafitar ka ƙarshe a nan gurin take kullum mu addu'ar da muke yi Allah Ubangiji ya haɗa mu da inda mu yake mun yi tawakkali kuma mun yadda Allah ne mai yi kuma Allah ya hukunta ba mai fushi da yin Allah sai wawa sai mahaukaci. Yanzu ko da kuka fi ta da jijiyoyin wai akan gawanar suka min gawanar suka min yanzu a yana ka gano ta kama fitar kenan. Ni tawa mafitar Allah ne ya san gobe. in ka ji an ce maka wa ya san gobe ai Allah kaɗai shi ya san me zai faru da yarima ɗan sarki inda maya yanzu na fara yin ta kuma ita muke yi Allah ne ya san me zai faru da nima in na fita daga cikin wannan gidan rediyon ko alkhairi ko aka san wanda muna tunanin alkhairi ne zai zo kuma ita siyasar gaba ɗaya in ka ɗauko ta dama ki ɗaya mutane ne iri guda ɗaya bambancin fati ne daga nan sai ka koma nan daga nan sai ka koma nan shi yasa ma a wannan gaban na zo nake kira ga mai girma gwamnan jihar kano akwai yaro matashi na matasa wanda yake ayyuka babu dare babu rana na jin kai wanda yake yin abu da daman sagun shi bata sani ba yake taimakon mutane muke kira da yawun ƙungiyarmu ta ƙungiyar mun tsira zango ward kano state nigeria da mai girma gwamna da ka duba wannan koken namu a ɗauki wannan yaro alhaji Muhammadu hanza zango da a yi masa babbar kujera ko da sa ne na gwamna akan matasa domin irin gudunmawar da ya bayar a cikin wannan unguwa da ma jiha baki daya da duk sasa ɗin da aka yi da sauransu ga mukamai nan burjik kowane dan jam'iyyar nnpp ma ana ganin shi kamar wani mai mukami ne a gwamnatanci duk ba ku gani ba sai yanzu za ka ce kuma yau wani daban anya ba tsallakowa kake so ku yi mu ba shirin tsallakowa muke yi ba kira ne mu dama idan gwamnati ta yi daidai za mu yaba mata in ta gaza za mu yaba mata kira muke yi akwai iri irinsu da yawa ma shi dai wannan yaron abubuwan da yake yi ya kamata mai girma gwamna a tuntuɓe shi a yaya yake gudanar da al'amuransa wanda ya baka gudunmawa ta ƙarƙashin ƙasa wacce Allah ne kaɗai ya san adadin gudunmawar da ya bada. Yanzu shi ya ce ma yana so a masa SA ne ko yana ne kawai don Allah don tallafa wa Mun ariyawun bakinsa irinsu ne ya kamata gwamnati ta ɗauko su ta taimaka ta musu mukami wanda za su zama rumfa mutane su jingina a cikin bayansu. Ina gaya ma wannan yaron Muhammad Hanza yanzu haka Iyayen yin ɗawainiya da mutane taimako da me da me da me wanda Allah ne zai biya shi amma idan ya shiga rigar gwamnati to zai ƙara sawa da nasa da na gwamnati sai itara wa gwamna abin da ma baya tsammani amma ire-irensa suna da yawa dama su 'yan kwankwasiya an ci wai halin su ne irin wannan abubuwa da ka faɗa anya ba a iya cewa wani abu kake so ka shigo da shi karkashin kasa ba ba wani abu da za mu shigo ire-irensa ba su da yawa 'yan kwankwasiya ire-iren wayannan ba su da yawa domin mu mun riga mun san irin gudunmawar da ba su ma sun sani kuma sun san wane ne shi amma zuwa yanzu maganar haɗaka da ake cewa za a yi ah, me yasa ba za ka bari kilan aka zo haɗaka da fifiti da ake cewa za a yi ko kai ma a saka lama wani abu sabanin shi wancan da kake kira da baki magana haɗaka da ake tabance za a yi da jam'iyyar nnpp mai gwamnati a yanzu da jam'iyya ta adawa wato jam'iyyar apc kenan so shi sulhu alkhairi ne allah subhanahu wata ma ya faɗa a cikin alkur'ani sulhu khair to mm, kaga idan aka zo aka ce da wancan da wancan sun haɗu inda ciyar da kano gaba za a yi dan an zo an yi sulhu tsakanin injiniya rabi'u musa kwankwaso da abdullahi umar ganduzi ai ina ganin ba wani abu ba ne ba mu magoya baya hankali ya kamata mu ƙara yi wai makomar shi gogon naku ko jagoran naku ake ji ga na in aka yi wannan sulhu shi ina makomarsa ke makomarsa tana nan a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine mai makowa kuma kowa gunsa zai koma da karshe kenan kun sarar da ita ko ko za ku tsallaka Allah ne ya san mene zai faru in Allah ya rubuta zai yi zai yi mu dai dama babban jigon abin da muka zo ma mu gabatar da wannan yau shine kiran da muke ga girma akwai magana ta karkashin kasa cewar ka fara kiraye kiraye barau ya ka sarki ka gidansa zaka tsallaka ka koma gidan sanata hanga me gaskiya wannan zargi a a a a ai duk wanda ya ce maka sanata barau jibarin ai in ka ana a akawal musayar doki a kai guda a karɓo goma to sanata barau jibarin maliya ɗaya ne amma dai yake da mutum ɗari wanda a yanzu a haka da nake ma magana akwai kuɗaɗensa a jikina wanda sun haura naira dubu ɗari hudu wanda na karɓo su zan sallamu mutane na wata a wata da ake ba ai mu tsakanin mu da sanata baro jabaran maliya kawai kamar ka gama karatu ne ka ce sadakan lahul azim an gama kafa karfin siyasar gidan sanata rufa'i sana ah, a ina alhaji waye wani isa sana hanga waye rufa'i sana hanga me maye a lokacin su mu ba ruwan mu da shi sanata ne yana nan fa an ce ya cika cikin birnin Kano da ayyukan ci gaba ga office can an yi na karban korafe korafe da koken al'ummar Kano da tsakiya ya je yayi harkarsa a garin kawai idan Allah ya hada sai a tafi a yanzu dai menene sakon ka na sakona na karshe shine ina yi wa al'ummar jihar Kano fatan alkhairi ina yi wa jam'iyyar APC fatan alkhairi jam'iyya mai gwamnati a yanzu muna yi mata fatan alkhairi kuma muna kira da mai girma gwamna da ya ji mu na duba mu ta wannan mukami da muka nema a yi masa a ƙarƙashin mu ta tudun mun tsira zangowa kano state wanda nake zagoranta assalamu alaikum